karfe 8 cicif agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci da 26 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci yankin arewa maso gabacin najeriya na gaba da kasancewa a sahun gaba a yawan yara mata da aka cire daga makarantu domin yi musu aure a kungiyar raya tattalin arzikin kasashen mace afirka wato ecowas ta kawo karshen aikin ma'aikatan kungiyar daga kasashe uku na kawancen sahel kenan da aka da ios a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sanar da bawa kotun hukunta manyan laifuka takunkumi tare da rattaba hannu a dokar da ke tabbatar da haka to sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya inda gwamnatin kasar tare da gwamnatin jihar borno suka fara aikin dawo da 'yan gudun hijira bakwai da suka tsere wa rikicin boko haram zuwa kasar chadi bayan bayyana bukatunsu daga 'yan gudun hijiran gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum shine jagoranci tawagar tare da ministan kula da harkokin jin kai domin fara aikin dawo da 'yan gudun hijirar waɗanda su 'yan jihar borno ne ga kaɗan daga cikin kalaman gwamnan few months ago we received a letter from the nigerian refugees that are watanni biyu da suka wuce mun samu wasiƙa daga 'yan gudun hijiranmu a najeriya da ke zaune a bagasola a nan jamhuriyar chadi inda suka ce suna so a mai da su gida bisa raɗin kansu bisa wannan ne gwamnatin najeriya ta shirya mayar da su gida cikin mutunci ba tursasa su aka yi ba mun zo nan kan yarjejeniyar ta fahimtar juna tsakanin gwamnatin najeriya da ta takwararta ta ƙasar chadi karkashin jagoranci mai girma ministan kula da harkokin jin kai na najeriya da gwamnatin lardin la wanda shine yake wakiltar kasar chadi anan nan babban manufar mu ita ce mu tsara yadda za a mayar da waɗannan 'yan gudun hijira gida wadda tuni muka fara shirin mayar da kashi na farko ina yaba a gwamnatin ƙasar tare da shugaban najeriya wadda ya bamu dukkanin goyon baya da tallafi domin samun nasarar mayar da waɗannan 'yan gudun hijira bisa raɗin kansu. fasara kalaban gwamnan jihar borno kenan a najeriya da 'yan majalisu karkashin kwamitin sake duba kundin tsarin mulki a jiya alhamis sun gabatar da shawarar kafa sabbin jihohi 31 shawarar sabbin jihohin na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da mataimakin kakakin majalisar benjamin kalu wanda ya jagoranci zaman majalisa ya gabatar a zauren yankin arewa maso gabacin najeriya na gab da kasancewa a sahun gaba a yawan yara mata da aka cire daga makarantu domin yi musu aure masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi a tare ta najeriya na danganta hakan da matsaloli da dama waɗanda suka hada da talauci da sauran matsalolin rayuwa na yau da na kullum da suka yi wa yankin illa wakilin mu a ibrahim malam goje ya duba mana wannan al'amari ga kuma rahoton da ya haɗa mana a masa a masa a sai masa ladidi kenan matashiya da iyayenta suka cire ta daga makaranta musamman don ta samu damar yin talla na tambaye ta yadda ta ji sakamakon raba ta da makaranta gaskiya ban ji daɗi ba da aka cire ni daga makaranta saboda buri na shine in zama likita gashi yanzu ƙawaye na har sun ji jarabawar snce sun tafi yanzu suna ss gaskiya ban ji daɗi ba kamar yadda za a tsammata mahaifiyar ladidi ta jingina dalilinta na ɗaukar wannan mataki da matsatsin rayuwa da ake fama da shi a najeriya da kuma kokarinta na neman abin da za su ci tare da 'ya'yanta. Da wanne za mu ji kuɗin makaranta ko kuma kuɗin mota zuwa makaranta ko abincin da za a ci a gida. Iyaye ya zama musu dole su cire 'ya'yayensu a makaranta domin su yi musu aure. Kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan na matsatsin rayuwa. Masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi tare da masu fafutukar kare harkokin yara mata. Inda suka ce ba haka ne mafita daga halin da ake ciki a yanzu ba. a cewar malama aisha abubakar wata mai gwagwarmayar kare haƙƙin mata a najeriya a samu sana'a wanda yarinya za ta iya yi a gida a zaune a gaban iyayenta kaga an sa ta ta zama self-reliant ita da kanta sai dai gwamnatoci a yankin arewa maso gabashin najeriya sun ce suna ɗaukar matakai na magance hakan ta hanyar bayar da tallafin karatu ga yara mata ibrahim malam goje bauchi arafai Hausa. A gashi ka Ibrahim Malam Goje kungiyar raya tattalin arzikin kasashen macen Afirka wato ECOWAS kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya ta kawo karshen aikin ma'aikatan kungiyar daga kasashe uku na kamance na kasashen Sahel wato IOS. sanarwa daga ecowas na bayyana cewa an miƙa ma'aikatan takardu na sallama a hukumance wanda hakan ke tabbatar da cewa sun daina aiki da kungiyar bayan da kasashensu da suka hada da mali nijar da burkina faso suka daina zama mambobin kungiyar tun daga ranar 29 ga watan janairun shekarar bana kwamitin bincike da aka kafa kan yadda faransa ta yi wa kasar kamar mulkin mallaka ya fitar da rahotonsa wanda ya bayyana cewa kasar ta tunkari waɗanda suka tayar da kayar baya yayin borin neman 'yancin kai Shamsi Haruna na ɗauke da rahoto a kai. Rahoton kwamitin mai taken yaƙi da mulkin mallaka ya ce shakka babu sojojin Faransa sun kaddamar da farmaki kan wasu gungun mutane kamar dai abin da ya faru a lokacin Indochina ko kuma Algeria. Yayin da take gabatar da rahoton da aka gabatar wa shugaba Emmanuel Macron na Faransa da takwaransa na Kamaru Paul Biya Karin Ramodi wadda ke jagorantar tawagar binciken ta ce tarihin yadda faransa ta yi wa kamar mulkin mallaka babu shi a cikin darussan da ake koyarwa dalibai wanda hakan zai iya shafe shi baki daya ko da yake rahoton ya ci gaba da cewa faransa ta ɗauki alhakin mutuwar shugabannin ƙungiyoyin rajin 'yancin kai da aka yi amfani da guba wajen kashe su a geneva wato paul momo da jeremy indelele kwamitin ya ce sojojin faransa suna da alhakin kashe shugabannin upc biyar a wancan lokaci a halin yanzu dai babu wani taron tunawa da waɗannan shugabanni a ƙasar kamaru a hukumance kuma kamar yadda rahoton ya ce masu binciken ba su samu damar shiga rumbun adana bayanai na ƙasa ba tun bayan 1964 a gaida shamsi haruna faransa za ta mika a kasar cote d'ivoire sansanin soji guda da ke kasar a wani biki da zai gudana ranar ashirin ga watan nan da muke ciki a kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa afa ya tabbatar kabir muhammad bauchi na dauke da ci gaban labarin tun cikin watan disamban bara ne shugaban kasar alasan guatara ya sanar da aniyar janye sojin faransa tuni aka tsaida ranar ashirin ga watan nan a matsayin ranar da za a mika sansanin wanda ministan tsaron faransa sebastien laconu zai sami halarta faransa dai ta ɗauki tsawon shekaru da kulla yarjejeniyar tsaro da ƙasashe irin su burkina faso da mali da kuma Niger gabanin soji su karbi mulkin ƙasashen haka zalika senegal da chadi su ma sun biyo baya domin sun dakatar da yarjejeniyar da suka kulla tun cikin watan nuwamban bara an jibge sojin faransa kusan dubu don su taimaka wajen yakar masu tsatsauran ra'ayi da masu tada kayar baya a yankunan afirka ta yamma sai dai duk da haka za a bar sojin faransa kamar tamanin a sansanin abidjan don ci gaba da ba da gudumawarsu. su labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rafi kawance 'yan tawayen m23 da afc sun sanar da kafa gwamnati a birnin goma na lardin kivu a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo kawancen da ke zuwa a daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin kudanci da tsakiyar afirka ke shirin shiga wani taro a yau da nufin lalubu hanyoyin warware wannan rikici azima bashir aminu ta hada mana rahoto a kai sanarwar mai dauke da sa hannun jagoran m23 bertrand bisimwa da jagoran tsare-tsare na afc nan ga yubelu na zuwa duk da yadda mayakan ƙungiyoyin biyu ke ci gaba da faɗaɗa mamayar da suke yi wa yankunan inda kai tsaye suka tunkari bukabu sanarwar ta bayyana sunan bahati musanga a matsayin gwamnan arewacin kibu sai manzi ingarambe a matsayin mataimaki mai kula da lamuran shari'a da kuma amani bahati shadrack a matsayin mataimaki mataimaki mai kula da tattalin arziki da harkokin kuɗi sauran sun kunshi mukadisi niragiri magajin garin birnin na goma sai abdul bukulu crispin a matsayin magajin garin kirsimbi sannan kulu musubawo a matsayin magajin garin kirimbu kowane lokaci a yau juma'a ne ake shirin faro taron shugabannin kasashen yankin kudanci da tsakiyar afirka a tanzania da nufin lalubu hanyoyin warware rikicin jamhuriyar demokradiyyar ta congo taron da tuni shugaba felis sakiri ya tabbatar da cewa zai halarta da yake babu tabbacin zuwan fauka game a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sanar da kakaba wa kotun hukunta manyan laifuka takunkumi tare da rattaba hannu a dokar da ke tabbatar da haka matakin da ake kyautata yana da nasaba da sammacin kamo firaministan isra'ila da ministan tsaro bisa tuhumar su da ake da kisan fararen fulla a yankin gaza matakin na shugaban amurka ya shafi daskare kudaden ajiyar wasu daga cikin alkalan wannan kotu hana su takardun shige da fice da aka sani da biza a yau juma'a ne ma'aikatar tsaron kasar taiwan take bayyana gano wasu balabalawa guda shidda kewayen tsibirin da ake kyautata an cilla su ne da kasar china tsawon shekaru da dama dai kasar ta china na ci gaba da kallon tsibirin na taiwan a matsayin wani yanki mamallakinta. ta karfe 8 da mintuna goma. To kamar da dai muka sani lokaci na labaran wasanni Zainab Ibrahim barka dawowa. Ta sake dawowa ba. <laughs> to kungiyar Valencia ta sha kashi a hannun Barcelona da cibiyar da nema a wasan semi-final na gasar Copa del Rey da ya gudana a jiya wata daren jiya Alhamis kenan. to abdullahi kasan barcelona ta je gidan valencia kuma ta yi mata wannan uh, wato dakon sakwara ta kamar yadda wani ke cewa ba <laughs> haka to dan wasan barcelona ferran torres ne ya zira kwallaye uku ragis a cikin mintuna talatin abinda ake kira da hat-trick kenan tun da farko dan wasan gaba na barcelona lamin yamal hmm. wato shine ya fara jefa haka ya fara jefa kwallo a mintuna na uku da fara wasan a filin wasa na estadio de mestala to kasan <laughs> a wasan da suka buga na farko kungiyar ta barcelona mhm. ta lallasa valencia da ci biyu da daya a fafatawar da suka yi ranar 26 ga watan janairun da ya gabata kenan a jimilce barcelona ta doke valencia da ci bakwai da daya kenan mhm. To a nan kuwa hukumar kwallon kafar kasar Kenya FKF ta kammala shirin nada tsohon dan wasan Afirka ta kudu Benny Makati mhm. a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar Harambe Stars. Tsohon mataimakin mai horar da 'yan wasan na Manchester United ya shafa watanni yana tattaunawa da FKF kuma da alama yanzu an wato amince da yarjejeniya bayan zawarcin da aka yi masa dai yanzu dai za a iya cewa mm. a ƙasa ta cimma ruwa kenan haka haka to kazalika ma jinkirin bayyana makati a hukumance ya samu asali ne mhm. sakamakon wasu tsare-tsaren cikin gida na kungiyar da mhm. kuma kalubalen da kungiyar ke fuskanta daga tsohon mai horar wato horar sorta egin firat mhm. wanda ke neman kudaden da ba a biya shi ba ah. to anan kuma gabanin fafatawar da za su yi da tawagar Najeriya a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 hukumar kwallon kafar Rwanda na shirin sanar da sabon mai horar da tawagarta a mavubi a makon mai zuwa e, rwanda za ta kara da super eagles ta nigeria a wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 mai zuwa e, tun bayan tafiyar torsten Spittler, tawagar ta kasance ba ta da mai horaswa mm. to sai dai a jiya alhamis ne hukumar wato kwallon kafa ta rwanda ta tabbatar da cewa za a bayyana sabon sabon mai horaswa din a cikin mako mai zuwa eh to ka san ɗazina kawo ah, wato jerin wasannin da aka yi eh, jiya yanzu kuma za mu ɗan taba kaɗan mhm. to daga cikin waɗanda za a yi a gobe wato a yau dai juma'a kenan to ƙarƙashin la liga ta ƙasar spain rayo vallecano mhm. za ta kece reni da real valladolid mhm. da misalin karfe tara na dare a bundesliga ta jamus kenan bayan munich da weda bremen za su fafata da misalin takwas da rabi na dare Mm. a siri A ah, ta Italiya kuma Como wato 1907 kenan mhm. za su fafata da Juventus da misalin karfe 845 na dare. To madalla Zainab ki shashayi. Madalla. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a mu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya, za ku ji yadda 'yan gudun hijirar da Boko Haram ta kora akalla 7,790 suka koma gida bayan shafe shekaru goma a Chadi. Za kuma ku ji yadda tsananin talauci ke tilasta wa iyaye cire 'ya'yansu mata a makarantu don yi musu aure ko kuma ɗora musu talla. jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji yadda ra'ayoyi suka bambanta game da yadda mahukuntan kasar ke korar kungiyoyin fararen hula da ke ayyukan jin kai. A gefe guda yayin da shugabannin kasashen yankin gabashi da kudancin Afirka ke taro can a Tanzania kan rikicin Congo, kawancen 'yan tawaye ne AFC da M23 ya sanar da kafa gwamnati don tafiyar da shugabancin birnin Goma. muna kuma da sabon bidiyon mutum-mutumin Ronaldo a Amurka. akwai mu da bidiyon yadda wasu sakwata suka fusata da matakin dakatar da aikin USAID a yankin. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi Arafai Hausa, ku more. Masu da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu na gaba. Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan gasar zakarun nahiyar Turai da aka kammala wasannin rukuni. A ranar laraban makon da ya gabata ne dai aka kammala wasannin rukuni a gasar zakarun Turai wacce ita ce karo na 70 tun bayan faro gasar kuma karo na 33 bayan sauyawa gasar suna sannan kuma wannan ne karo na farko da aka faro sabuwar gasar da aka sauyawa fasali a ranar 17 ga watan satumban bara ne dai aka faro gasar inda kungiyoyi 36 suka fafata a cikinta saɓanin kungiyoyi 32 da a baya suka saba fafatawa gasar da ta kayatar matuƙa domin a cikin wasanni 144 da aka buga an samu nasarar jefa kwallaye 470 sannan kuma mutane miliyan 5,966,139 suka kalli wasan a cikin fili. Bayan buga wasanni takwas-takwas, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ce ta jagoranci teburin gasar da maki 21, sai Barcelona da Arsenal da kuma Inter Milan suka kare da maki 19 bambancin kwallaye ne ya bambanta su. Atlantico Madrid ce ta kare a mataki na biyar da maki goma sha takwas sai kuma bayan Leverkusen da Lille da Aston Villa suka haɗa maki goma sha shida shida bambancin ƙwallaye ne su ma ya bambanta su suka kare daga mataki na shida zuwa na takwas. A matsayin matashiya bari mu je ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamuran wasanni don jin yadda ya kalla wasannin rukunin ya gudana. Gasar zakar nahiyar